yammacin juma'a sha 19 ga watan safar shekara ta dubu da da da hudu arba'in hudu bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 16 ga watan satumba na shekarar miladiya ta dubu biyu da da ashirin biyu. wannan shine kasar na hudu cikin jerengiyar kasusuwan karatu na ainihin wato jerengiyar da muka kira da suna al'arabiyya wanda a ciki muke darussa daga littattafai daban-daban daga wannan aji namu na fasul Sheikh albani lil usul daga makarantar mu ta Darul hadisi Salafiya da ke Zaria a Nigeria makarantar marigayi Mala Albani Zaria Allah ubangiji ya gafarta masa daga cikin dafin da muke karantawa kamar yadda aka sani akwai littafin Al-Turfa fil Nahwi wallafar babban malami al-Imam al abdulhadi Ibn Abdul Hadi rahmatullahi alayhi wanda ya rasu ne a shekara ta tafi bakwai da arba'in da hudu bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za mu tashi daga inda malam yake faɗa a wannan nuskatawa a shafi na ɗari biyu ne da ashirin da hudu inda za mu nuskace ta majmu'u rasailin hafiri ibn abdul hadi inda yake cewa wasilin mudari ma kana fi awwalihi hamzatun aw nunun aw nahawu azhaba azhabu wa nadhhabu wa tadhhabu wa yadhhabu wal huruf kulluha mabniyatun imma ala sukun aw nahwu min aw ala al-fath nahwu inna aw ala al-dhamm nahwu mundu aw ala al-kasr nahwu menene jidin go na yace wal fi'l mudari' abu na gaba daga cikin ababen da yake ta'arifi a karo na farko cikin mabniyai ke ya ce cikin mabniyai da yana magana a kan mabliyar ma'aurau ya ce wasilin mubarik shi ko fi yi mubarik ma kana a walhu hamzata shi ne filin da ya zama a farkon shi akwai hamza hamza ta zama za'ida wadda ba ta cikin asalin huruf ɗinsa au nunun ko kuma nunun ita ma ta zama za'ida ce alamun nufi da asliya au ko kuma ta'un ita ma za'ida ce ala hurufi asliya au ya'un ko kuma ya'un wacce ke ta ma za'ida ala hurufi asliya waɗannan guda hudu kuma da aka sani su ake ce ma hurufin mudara harufan da ke nuna cewa fi'ili mudari kamar cewa wa in ta hamzatan au ta'a أو نون جمع مخبر أو ياء قد لحكت أول كل فعل فإنه المضارع المستعد wato shi fili mudari shi ne wanda ya samu da ɗaya daga cikin waɗannan ababe guda hudu sannan kuma ga ma'anar shi Kuna nuna alhal wal istiqbal alhal aw al akwai maganganu da yawa da malamai suka yi akan asalin ma'anar fi'ili mudari yi fi'ili za ka iya cewa wani shi'umun ta ne ana dai cewa yana nuna alhal aw al istiqbal amma zaka ga su da dama akwai mudari da ke zuwa da ma'anar madi wanda yake ba da ma'ana amri duka suna suna iya zuwa a cikin alkur'ani za ka gan su biljik fi'ili mubari'i ne ma'anar fi'ili madi in mun ɗauka fi'ili madi shine wanda yake nuna faruwar abu fi wakatin kadmara to za ka ga duk inda fi'ili mubariki aka sako shi a gaban ɗaya daga cikin aljawazin za ka ya kuma ma'anar madi lam yalid wa lam yulad bi ma'ana ma walada wa ma wulida ne ma'anarsa in ka ɗauki eh, haka wala aqullakum indi khaza'il al-ard wala ka ga ai nan ma qultu lakum bana ce muku ban faɗa ba ne, za ka iya tuya shi zuwa ma bi eh, eh, wa in taqulu lil ladhi an'ama Allahu alayhi dama haka shi ma ita ma idan in ta so shi gaba za a zai kuma da ma'anar mali wa in taqulu lil ladhi an'ama Allah alayhi ai wadhkur lamma qulta eh, ga sanan da yawa furjik walau ya'khudhu Allahu an-nas walau Allahu an-nas shi ma ai yana labari ne akan abin da suka wuce law akhadha Allahu an-nas bi zulmi da Allah ya kama mutane da kuma da da da kowa a bayan kasa ba so haka fili mubari wanda yake ba da ma'anar du'a za ga asalin ma'anar shi al-lughawiyya umarni ne duk da yake ba a cewa umarni saboda yana da ma'anar du'a ma'anar du'a wannan qadiya ce baladiya amma rabbana la tu'akhidna kaga tu'akhid mubari amma ma'anarsa al'amru ne allazi yaktabi mene addu'a sannan akwai kuma wanda yake zuwa har ila yau kai tsaye ma dama umarni ne shi ne aljurin mubarin makarun bilamin am ko irin faɗin Allah liyun fi zu sa'atin min sa'ati akwai ma wanda yake ma halin min lamul amri kuma ya bada ma'ana amri walwali za su ina a wula yurbi'ina auladahunna kaga shi haba halin min lamul amri walakin bi ma'anar amri so fili mubaki shi za ka ga yi kama da suna akan ababe da yawa saboda a cikin arabiya suna shine yake da wannan multiple functions yana iya jujjuyawa ka ganshi fa'ili ka ganshi mafuli ka ganshi ismu inna ka ganshi khabar kana ka ganshi mudafu ilayhi ka ganshi kaza to fili mudari yana da irin waɗannan cattin zawar kala daban-daban da duk na zama gida ɗaya a wajen ne iraki fili mudari mu'arabi ne kamar yadda suna yake mu'arabi inda aka buga aka raya za a same shi da irin ainihin wasu take-take irin na suna shi za kuma littafin hamul hawabi sharhu jam'i dawabi na limamu suyuti za ya tattauna wannan matsayin din da yawa da kuma ne a cikin sharhin sana na alfiya duk sun tattauna akan waɗannan matsayin da suke da alaka da fili mubari da yadda yake da kamanni mabambanta za ka ba a bashi wata fassara kwaya ɗaya sai an duba siyaki yakin da shi ke tabbatar da fasarar shi amma dai a mataki na elementary to sai a ce shi ne filin da ke nuna faruwar aiki yanzu ko kuma a listikbal a sannan yakan zo kuma a takaita ma'anar shi zuwa ga listikbalin kadai Shi ne ya da abin da yake cewa harfu taswir su biyu ne akwai sirin da kuma tsaufa. to da zaran ya gamu da su to ya an tsuke ma'anar shi daga alhalu aw istiqbal ya zama al istiqbal kadai سيقول السفهاء minan الناس da kuma سوف saufa ya'ti Allahu bi qawli as-sin ita kadai tana nuna nan kusa idan aka ƙara kuma wawun da fa'u din idan nuna can gaba su malamai kun je garin su gane a cikin su wacce ce asali shin sinin ce asali aka ƙara mata wawun da ana neman can gaba ko ko ko sai asali sai aka rage wawun da fa'un ana so a ce yanzu wannan ma wata falsafa ce can ta matsayin musu na fatan mun gane wani. da in kana karanta wani zaka fi suna fawa sosai wanda hace su baka ma a tasha wani lokaci wal hurufu ha mabniya to nau'i na uku na kalmomi a bisa wannan takasim a thulathi bayan ah, fi'ili shine sai alhar su kuma harufa gaba ɗayan su mabniya a larabci akwai harfa iri akwai abin da cin hurufin mabani da kuma hurufin ma'ani to duk da ake magana a nahu ana magana ne akan hurufin ma'ani hurufin mabani su ne wanda muke ce ma hurufin hidayiyya su alifin ba'un ko abadan hawul hafi zuwa ƙarshen su wanda ake gina kalmomi da su ko kuma hurufin ma'ani wanda haruffa ne a sigar su amma kuma suna da ma'ana kamar sauran kalmomi da yake ma'ana ce na kisa ta hajji ila da'ani ha fi ikmali daga cikin su ana samu mai harafi guda ana samu mai harafi biyu ana samu mai harafi uku a bina'i kamar hamzul istifaq kaga harafi da yake kamar la annafiya ko annahiya kaga harafi biyu kamar in harafi biyu kamar mata harafin kuri kamar hatta harafin kuri kamar lakin da ire-irensu wannan su ake magana duk da aka magana harafi a gurin malaman nahu shine wal harfu ma laysa lahu ama alama fa qis ala qawli takun allama kamar da hariri yake fada yace ruhu kulluha mabniya kamar da ibn malik yake cewa kullu harfin مستحق للبناء والأصل في المبني أن wa ومنه ذو fathin wa mukasir wa ka aina amsi haitu wa sakin kam kamar yadda gashin shi ma faɗa ne ke cewa imma imma al ana gina harafi akan sukuni abin da ake nufi da bina'i shine lazimtar karshen shi ga wasali iri ɗaya. stagnant wasali iri ɗaya babu canji wani yana daga cikin abubuwan da larabci ya kama da sauran yarurruka a cikin shine albina kamar mafi yawan yarurrukan duniya kalmomin suna tafiya ne akan a diga ta abin da za a kira suna binai kaka wani misali a hausa akwai yawan binai duk inda kalma ta ke to komin jimin jihadin da aka yi a cikin a cikin zance za ta zama sana a zubairu ya na ga zubairu mun tafi tare da zubairu duka zubairu zubairu fa'ili zubairu mafuli zubairu majruri da har mun tafi tare da kaga kuma tare da zubairu ko inda larabci amma yana nuna a zubairu zubairu to haka haka za ga wasu yarurruka daga cikin musamman abin da yake ce hindu european language irin English, irin irin irin irin russian irin french irin portuguese da makamantar suna nan da yawa yarurruka na na nasara da makamantarsu a larabci da wani yare ɗan uwan shi shine arabic wanda ana cewa wai shine yaran annabi Isa wallahu ala su suna da dabi'a ta al-i'rab jujjuyawar kalmomi gwargwadon jujjuyawar function ɗinsu a cikin jumla da yake cewa wa kullu wal huruf mabniya su harufa gaba daya mabniye ne su harufa ana kasa su zuwa gida biyu akwai harufa wanda suke amila akwai harufa wanda suke ghairu amil ka ce al'amil kamar da muka sani a baya shine tasiri wajen canza da irabi da tasiri wajen canza ma'ana a a zaka harafi na iya tasiri guda biyu tasiri a lafazi shine da irabi da kuma tasiri a ma'ana shine shine kamar kamar huruful qasam kaga za su jarrama abin da salo kuma su bada ma'anar ƙasar. haka huruful jarri matsalan su kuma suna iya yin tasiri ne kawai a lafazi ba su ka tasiri a ma'ana ba idafa ta yi tasiri a lafazi da ma'ana da sauransu haka min daga cikin wurin jar tana yin tasiri akan ma'ana ta ba da tabaidiyya ta ba da jinkiya ta ba da kaza ya danganta ne ga harfan individual abin nan functions din to wannan tasirin abinda ake kalla shine shi harafin bai juyawa tare da tsananin bukatar harafi zuwa ga wani abu kafin ya samu ma'ana amma shi wani abin bai juya mushi bai juya mushi ƙarshensa shi kuma sai ya juya wani ah, shi ne ke cewa in ma'alar sukun asukun shi ne asul bina'i ga harufa kamar da ya ce wani asul kilmar ni an yi sakkaran ibn malik asali game da duk wani harafi shi ne wajen bina'insa a mai sukun da haka irin ila min an lakin duwannan suna kan al'asu ne min taisul binai kullu an zubu sai kullun bina wal asl mabni an yi sassa, wani fath amma ana iya samun mabni wani alal fath alal fath inna hada inna mabni alal fath au alal dhamm ana iya samun mabni alal dhamm kaman haythu da mungu da ire-iren su aw alal kasri kaman jayi jayi bi ma'ana na'am shine ma'anin jayi jayi ko jayi na'am bi ma'ana na'am to yace wal fi'lul madi mabniun 'ala al to za ka ga sufi ilai sun rabu sun zama a tsakiya A al'ismu shi ne yake cikin gidan irabi cikin tsindin alhar shi kuma ke cikin gidan zina'i cikin tsindin fi'ilai sai suka rabu tsakiya wasu suka bi wasu suka bi can alfilin mubari sai ake ilhaƙin shi da suna in haisu ƙarawa alfi'il amri da fi'il mazi su kuma sai ake ilhaƙin su da harafi in haisu bina in haisu bina wancan kuma haisu ƙarawa don ah, kamantakin da suke da shi da juna shine yake cewa wal madi mabniun ala al-fath shi ko fi'l madi mabniun ne al-aqd an yakuna mabniyan ala al-fath zaka ga wasu fi'lai madi waɗanda ake gina su ba akan fataha to akwai ta ne da ake idan fi'li madi ya gabu da ya gamu da wasu dama'ir daga cikin gama'irun rafi suna iya canza ƙarshen sa daga fataha amma har yanzu malaman nahu mai da aka san su da jajircewa za su kafe suke ba su har yanzu ba buri na alal fati daraba ka zan kace darabtu darabta darabti darabtum darabtu ma duk zai koma dauri dauri darab din amma har yanzu za su kafe ce mabni na alal fati sai mana abin guzuriha ko mana abin kaza ta kawo dai wasu ka'idojinsu waɗanda ababai da na rikima al'asu fiya akwai akwai husuma game da su akwai da za su ce watakila su ce akwai tawalin amsal wasu sula iri guda sun yi sun yi yawa a wajen akwai da za su ce wato a ne akan harshe kamar misali misali baraba na ni za a ce darabna ku wani wasu kuma a ce darabana kaga wasalin yana iya fitowa shi da ka dole za a yi musu argument akan cewa wasalin na iya fitowa bisa bambancin na'in fa'ida ce kuma fuliya da haka nisa ba za a ce daraba darabata darabatu nisa ake daurewa sai a ai akwai nauyi a baki da gaske ne akwai nauyi a baki amma kaga da ka zaman lafiya kawai a ce mabni ne ala su a yi amfani da zahiri yi ba za su yi maka amfani da zahiri za ka zama ko yanzu ce maka fi'lu matin mabniyun ne ala al-fati waɗancan da in an zo za a yi ta maganganu a kansu kamar yadda suke ce al'amur mabniyun ala sukun na hau dirk kaga su ginin duka mabniyai sirrul amri da sirrul madi kilahuma mabniyun al-awwal mabniyun ala al-fathi wal akhar mabniyun ala as-sukun haka malaman nawa suke da irabin su shi ma fi'il amri yana iya canza kamanni kamar yadda fi'ili mudari yake iya canza kamanni fi'ili mudari da wancan take-taken nashi yana iya dawowa gidan bina'i a inda ya ittisali da wasu abubuwa nuna toki a sabila aw al-khafifa ittisalan mubashara idan babu wani abu tsakaninsu da la tublawunna fi amwalikum da ire-irensu shi ma amri yana iya samun haɗuwa da wani abu da zai canza mushi kalo amma zai ya mana magana a kansu a gaba wa yubla lismu ila ashbaha al-harfa shi kuma suna shi ma yana iya fitowa daga wancan gidan nashi na mutamakkin amkar ko mutamakkin ghayru amkar ya fito ya shiga gidan harafi idan yayi kama da harafin wal fi'lu wal ismu minhu mu'rabun wa mabni بشبه من الحروف مبني كالشبه الوضعي في تميجيتنا والمعنوي في متى وفي هنا أو كنيابة عن الفعل بلا تأثر وقد ككار الأصلة كما يدى ابن مالك يجوابه شوى سونا yana iya zama mabniyi ne idan yayi kama da harafi ta ɗaya daga cikin ababe guda biyar da suke zama mazahir na kekeniya tsakanin suna da harafi na farko shi ne a walismu min hu mu'rabun wa mubni bi shabahin min al-hurufi mudni yawa sharadin farko shine ya zama kamata ta kurkuka ba kamata ne sa akwai akwai shaba wanda yake ba'i wannan ba yake ba da su shabahun mudni wato na kusa daga cike ce a cikin shi akwai ashabul wadda'i shine a samu harafi azalin a samu suna ya kama da harafi wajen adadin harfan da aka gina shi a samu suna mai harafi daya ko suna mai harafi biyu ko na yake samun suna mai harafi daya shine kaman hamutun istifam kaga suna ce ko amma amma harafinka ɗaya ka shabon sorry a shabon wabi'i e su mai jitana kamar iz e, ita ma ta kama da shi kanan wal ma'anawi ki shi ne wani alhamdar na ambata a samu wani suna wani suna yana irin aikin harafi yau ba wal ma'anawi fi mata wa fi huna ka shabai wa bi'i tismai jita na kaga ta'ul ta'ul zamir uh, da na adatu alfai duka sunaye ne amma adadin harukan su irin adadin harafi harafi ɗaya ko harafi to al ma'anawi shine kaman mata kaga mata tana iya zama istifamiya ita zama kaman ma'ana hadisul istifam ita ce harafi wasu zama mata sharfiya zama kamar ma'anin iza mata ta ƙun a kun kaga kamar iza haka mata jita sai yake da ajita ajita fi waqtin muayyan to shine shine wal ma'anawi fi mata wa fi huna aw kaniya batn anil fi'l ko kuma a samu suna wanda yake iya zama makwafin fi'il kamar yadda harafi ke iya zama makwafin fi'il shine kamar irin su asma'ul af'al irin su sahin, irin su hayya da makamantansu suna iya zama makwafin fi'ili ne kun sahin ko ko ko ahi bi ma'ana sahil bi ma'ana uskut haka ahin bi ma'ana ya waili ko makamantansu to irin wannan shine fi alif aukani ya bakin alif fi'ili bila ta'akkuri amma ya zama bai da tasiri wancan da muka fara harafi a tasirin lafazi a wulmanu maana idan ya zama tasirin lafazi a wulmanu ke zama wani babu kuma da sai shine aw aw aw kani ya bari an al-fi'li ta asirin wa kaftiqarin inna mun ga muku dinga suna ba na walan bari inna mun ta ku dinga tunawa wannan abubuwan nawo lai sun fita kai a aukan fi kaftiqarin ko uskila al-iftikar shine abinda muka faɗa game da harafi ya zama harafi bai zaman kanshi sai an hada shi da wani abu sannan ya bada ma'ana cikakkiya to sai a samu wani suna shi ma mai irin wannan sala shine kamar asma'ul mawsula da allazi da allazina da makamantan su kaga bai da a faɗe su kadai sai an kawo jumlar da ke bayan su ga usila shine au kafki qarin usila guda nawa kenan bi ma'anawi ah, ah, iftikar da da me ma din eh hmm? niyaba akwai wani akwai na biyar wani ne na biyar ne kamanta ya salam wala <laughs> musu ne na biyar ne ba wanda ya na shi na ya ishe kwaka haka kun ku je ku tuni Allah ya fi mana gaba da, wala na mun tafi ina ganin ko ashibul eh, mudini a mudini shar'i ne kusanci a shibhul qari ala akti shibhul shab shibhul ba'id wani ya gogule mana in kuma kun ne kuna kire duba na manta ɗaya a to sai ce wa da lismu idza idza أشبه الحرف أو تدمن معناه إما على السكون له كم شيني نا اتفهامي كده أو على الفتح له كيف أو على الكسر له هؤلاء أو على الضم له حيث دول أن بناء بناءات لي ورد أكي جناس على الحركات للمشابهة المشابهة هو لتضمن معنى الحرف ده ما كمان تنسى بيرمك إن شاء الله babu i'rabil asma akwai sunaye mu'rabai kala kala mun ji cewa al-i'rab huwa al fil asma duk wanda duk suna da fita daga babul i'rabi to shine fita daga asali ya tafi wani gida shine gidan bina'i ah, amma al-aslu game da sunaye shi da al-i'rab yace al-asma'ul mu'raba ala thamaniyati anwa kala takwas al-awwal na farko shi ne wanda yake kama a ce umul ba game da al'arab shi ne alismul mutamakin amka suna wanda yake ya kafa ya zauna daram a gidan irabi shi ne da yake bakan duka iya ganin irabi za a gina ya daukan bamma yana daukan fataha yana daukan kasra kuma yana ɗaukan tanwini mu kiyaye yana ɗaukan tanwini wato faɗuwar matsayi da ake cewa ko وهو مؤرب بالحركات الثلاث بالضمة والفتحة والكسرة ناو هذا رجل رأيت رجلا مررت برجل هذا زيد رأيت زيدا مررت بزيد wannan yana shi ne alismul mutamakkin amfani da ke da cikakkun siffofin suna yana yi daukar duka alharakatu sala don an sai a ce idan damma ce sai a ce idan fata sai a ce idan ka tara sai a ce majrurun ko maksubun bil kasr haka ake faɗi jama'a a shi ne irabun shine marfu'i saboda yana iya yana iya bambanta duk wanda da ke iya bambantuwa to shine raf'a ba a ce mishi bamma shine nasba ba a ce mishi fata shine zarra ba a ce mishi kasra ita kuma alama wannan alama mai kama da waw ko mai kama da da haka sama ko kasa ita ce damma ita ce fataha ita ce kasa wannan sunayen haka khalil ya rada musu tunda aka haifi na hawu haka aka rada musu karka zo muka ce zaka da wani kayan baya me yasa ko ina isma'il? haka ce wani kawo kawai an riga an yadda haka don Allah ta haƙuri kawai ta fa'a <laughs> daga sa da mutane ko wani rikici na'am sai ce a wasani na biyu sahihun shi ne mutumakin zai ghairu amkan wa huwa mu'rabun zamba dhammati walfata fatati wala la yunawwal yana daukan zamba yana daukan fata amma baya daukan tanwini shi ma za ka ga saboda ko dai ya zo a sigatul fi'il kamar ahmadu da ya kawo kaga ahmadu suna ne ɗaya da yake kuma da ahmaduhu ina gode masa haka yazidu yazidu da yaghur duk waɗannan sunaye ne amma a gairu amkan ne saboda suna da wazan da fi'il yazidu sunan mutum yazidu kuma fi'il yazidu fil khalqi ma yasha to dan haka sai a ce li'annahu ala sigatil fi'il shi za bai zama mutamakkin amkan daga cikin su kuma akwai a alamun nisa sunan yanka na mata galibin suna yin yanka na mata a larabci galibinsu suna zuwa a wannan babu a ishatu da ire iren su ma za su gansu mamman ne minasar da irin akwai kuma wasu kaɗan da suke ɗauka wanda galibinsu za ka ga suna ne amma alawazu ne asma'in rijal ba shi da alamatu a ta'anifin salasa da kasance alif maksura ko mamduda ko ta mamduda da bai shi irin su da'adu irin su zainabu da makamantansu waɗannan su za ka ga sunaye ne wanda suke da laushi a ba amma waɗansu duka mamuni zai zai mana magana a kansu a keɓance to haka yahu laraba suka sa shi abdu yahu sunan wani gunki ne kuma ga ya yi kama da fi'ili yahud domin ga alamar fi'ili na a farkon shi zaka yahudu shi ma baya daukan tanwini da ire-iren su ne na biyu kenan wa salisu mu'tallul mankos suna wanda yake da illa illa ita ce samuwar daya daga cikin hurufin illa a salasa alif da wawun da ya al wanda suke masu dauri a ƙarshen suna wannan shine illa illan shine saboda haraka ba ta bayyana akan su karara sai a wa huwa ma asiru ya'un khatifatun lazimatun qablaha kasara shine da yake da wato ya'un a karshen sa mai tsauri kuma ba ta da shadda kuma abin da ke gabanin ta yana da kasara ya kunce da aka jaka wannan illar ita ake ce ma suna mankusi ƙari da bari da داعي دنادي دائرة رسول هذا يسكن في الرفع والجر وانا انا نص سكوني على فارغ جاء القاضي هكا كتب القاضي جلس القاضي دخل القاضي هكا وفي الجر مررت بالقاضي ذهبت الى بيت القاضي هكا لقيت بالقاضي دائرة رسول ويكتب في النسب amma a nan saba yana da sauƙin bayyana sai a fadda fatar kamar idan ka ce marartu bilkadi ra'aitul qadiya ra'aitul qadiya haka shakartul qadiya safahtul qadiya da ire-iren su nan zai dauka saboda yana da sauki a baka sai a saka mushi ba za a koyi ba a wajen fata shi ne nau'i na uku kenan ko nau'i na uku daga cikin anwa na asma al-mabniyya insha Allah afwan al-asma'i al-asma'ul murabba kamar matsalar na hmm. da tubla munna akwai abu tsakaninsu akwai nuna akwai wannan ku akwai akwai ɗaya daga cikin wannan guda uku ne sunansu nuna نون المضارع مفهوم نون تشديد الثقيله فهذا ما يصير ما حدث تاء اسماء الخمسه تاء افعال الخمسه شوف افعال الخمسه هي إيه؟ اذا مر بعدين يقول الانسان جزاك الله خير ونين الانسان اللي يقول جواب تتبع عن تتبع عن او تتبع عن wala yaqulanna liwaliyi wala naqulanna liwaliyi ko a la uqatti anna aydiyahu da ire-iren su ko su ne wanda yake babu babu tafi da kankari daman fasilin shi ne ko da wawun jama'a ko alifin nai ko nunin niswa ko yawon bukata wani abu da za ka lau kai to sai mu tsallaka balaga ne ko kuma shi ne biyu to albalaga wannan ya handa wanda muke amfani da ita shafi na kudu daga inda yake cewa mun karanta wata kabiya ta rigiman mawaka a jahiliya ko akan naƙadi da suke wa junansu ta faru tsakanin nabiga da hassan ibn sabit da alhansa wanda na bi daɗin ta ya ce ta babban mawaƙiya hassan ibn sabir ce bai yadda ba aka yi ta tattaunawa ne akan kadiyar waƙa hassan ta lanar hafanatul wurwiyar ma'ana duk hako za mu tashi inda yake cewa inda ka fara lahun nabigatu da lokacin da hassan ya gama karanta wannan waƙa lanar hafanatul wurwiyar ma'ana duk duha wa asiyafuna ya kuɗuɗɗa min lazzatin dama yace aqarra lahu nabigatu bi sha'a aqarra lahu annabiga bi sha'iyati nabiga shi shine alƙali a wannan kasuwa ta adabi sai yace ya yarda da cewa lallai Hassan mawaki ne ba dama lakinnahum taqadalahu kama ya ci gyaran sa wajen cewa yin ma'ana bil duha yace takubban su suna walqiya lokacin hantsi wa bayyana lahu annahu law qala yabrukna bid Ya yace da cewa kai suna walƙiya cikin dare kamar hasken da takobi zai yi da hantsi ba za a ganshi da kyau sosai ba amma hasken da zai yi cikin duhun dare ba za a ganshi sosai kuma sai ya fi sai ya daukan hankalin wanda wanda ya gani yace lakana aksara balagatan suna ganin da wannan sai ya fi fasaha kamar ta kaza lahu kuma ya ci garan shi wajen ya kurna min najdatin dama cewa takubban suna digan jini min najdatin da aka nemi su kawo dauki yace mishi wa zalahu law kana qawluhu da yace yajrina min najdatin dama jinin yana kwarara ne ba yana diga ba da ya fi nuna nauyin magana amma mun ji cewa wasu wasu daga cikin malaman na jiya, dama haka larabawa suke wannan kasance akwai kwatancen da sananne ne haka ake shi ita ita takobi ba ta zubar da jini ba ita ce wuyan da aka yanka ba wuyan da aka yanka shi ne ya jiri min buddam amma takobi ragowar jini ne daga yake dama haka a cikin wato psychology din larabawa wajen kwatance na jini haka suke ba akwai abin da dama can ana kwatance da shi a haka kana zuwa idan ka bata kwatancen to ba zai ba za a karɓa ba akwai ko a hausa akwai su da yawa ta ji an ce wuri ya yi shiru sai ka dace kamar kamar mai ce kamar gidan makoki ko kamar makabarta to inda za ka ce wuri ya yi shiru kamar masallaci za a ce a da masallaci ba ana yin shiru an ba za a karɓa ba za a ce bahaushe bai saba cewa shiru kamar masallaci ba to yana so ya nuna shirin tare da wani wata damuwa ne a cikin makabarta ne ko a wurin zan makoki shiru ke samun damuwa tare da cewa ko misali a yanzu wurin zan makoki ya samu development ba a yi shi A wadda haka ba za a fasa cewa shiru kamar wajen ba kuma gani akwai irin waɗannan tandar kwatance a cikin yare wanda haka masu yaren suke faɗa ba a so ka canza shi to abinda larabawa suke kwatance da shi su ce jini na ɗiga a takobi suna nufin an yi yaƙi da ita ba jini na kwarara a cikin ta wallahu ya ce wawa ba halahu an na hula wukala ya zire da da kana afdala fi kibiyani in su ba da jam wajen nuna zubar jinin wa haka ya zira ala an na shu'ara na kanu ya ra'una fi na ɗabi'in alƙasi na sakamiyar wanda ce wannan yanar da cewa a zamanin a larabawa masu waka sukan duba kasida gaba ɗayanta idan suka zo magana a kan tawaira una aida lin nataja shi'ri al-kamila li sha'i kuma sukan duba gaba ɗaya wakokin mawaki wa ma yartaji da min maqamin da abin da ke da alaƙa da waƙan na wajen da aka yi ta wa ma yula'imu min kalani da kuma abin da ya dace na zance ya kuma ilan islami ta filosofi wasu hatin ba Albala da inda da arabi ba da islam sai mu gangaro bayan an fara farko musulunci da abin da ya faru da fasahar zance a gun larabawa inda ma za a islamu zaharat awani da adida an da tsira na ikina ibi siyagatin karam bayan bayyana musulunci an samu wasu dalilai da suka bayyana wanda suka sa balarabi ya ƙara muhimmantar da zubin zancensa bai take shi kawai haka nan wai zaharin ma'ani wata raki da suwatin jamila wa zazzaba da kuma ƙoƙarin wato zuba zancensa a bisa wani salo mai ban sha'awa kuma mai jan hankali wa kana ahamma hadhihi al-awamir nuzul al-Qur'an al-Karim ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam mafi girman dalilin da ya ƙara wato armashin zance a gun larabawa babu kamar sauka al mai girma allazi bada'ahu bi tilawati ayatihi على مسامع الصحابة الكرام الذين أخذوه أخذوا يحفظونه أظهر كلمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كرسل لصحابي القرآن سكمت كفار حدث إذا ما ونزل شيري نمسمى ne wani salo da ba a taɓa gani irin shi wanda kuma salon ya burge kusan kowa da masoya da makiya da muminai da kafirai da musulmai da mushrikai kowa babu wani mutum ɗaya da ya yi inkarin cewa kai wannan zance yana da ban sha'awa kuma tsarin shi ya kai matuƙa kowa ya yi da wannan an yi ijimai a cikin al'umma sai kuma ya zama ne kamar wato model kamar namuza da kowa yake kallo ya gwada zancensa in wani ya magana kuma za a kalla in ya dace da sana alkur'ani to ya iya in ya kasa dacewa sana alkur'ani to bai iya ba ma'ayin shi ne shi ne ah, a ce wato alƙali Ga duk wani salon zance ko kuma abun gwada kamar shi ne ma'auni suke yi. ya ce ba wajen ru'an kusa kuma adadin arin tiyari ne sahabban nan fadar sun haddace amma babu wanda ya iya kawo irin alkur'ani babu wanda ya iya ya ce haka ne ko وكان لهذه الآيات أثم بارك في نفوسهم ورقة أحاسيسهم wata sani azwaji wannan qur'ani ya tasiri wajen raɗa bukatunsu da lausasa tunaninsu da kuma daga darajar ɗanɗanon magana ya tafarrafu na alaji jamaliya da kasaisi suna iya gane ababen da ke cikinsa na abubuwa masu keɓantuwa da shi na magana wa mazahiri na da kuma wasu abubuwa da suka bayyana akan zubinsa amma ku faru ƙwarishin fa kad an karu a wasu sabai sun yi imani kuma ƙwarari ya shiga zuciyarsu wanda wajirat ƙulubun da an karanta musu zukatun su yi laushi sannan kuma sun nuna sun yadda cewa ƙwar'anin nan ba maganan dan adam ba ne magana Allah ne kuma suna iya gane awabe masu daɗi a cikin su kuma ɗayan ɓangaren kafaran ƙwarin shawa fakad an karu sun ce ƙarya ne sun musa wadda au taratan annahu shi'r wani lokaci iskar suka da zaki sai su ce ai ma waka wa taratan annahu ukhra bi annahu sir wani lokaci kai da fa'ida ne na'am ai tsallake wa kanu kadin ba? wa kanu kadin kun gwazon bayan da na na biyar wa kanu qadin bahru bi balagatul qur'an karim wajadu anfusahum ajidina an al-ityan bi ismi kamar na karanta nan ku sabai sun zama cewa su in bahru in bihar shine abin da za a ce sun zama amazed abu ya birge ka ya ka haka har ka daga cewa kayyar da birge wanda ya maka da salon qur'ani kuma sun samu kansu a matsayin wanda sun kasa yin irin su za ka suke da cewa ba magana ɗan adam ba ce magana mahallicin ɗan adam to su ko kafirai suka karyata wani lokaci ce na mayu yi alimu bashar wani lokaci ce na mahu wa sha'ir wani lokaci ce sha'irin karzab wani lokaci ce in haza illa sirrin yi usa wannan sirri wani lokaci ce in huwa illa ƙaunin bashar suka dai dinga faɗan maganganu iri daban-daban wanda wanda ya bayyana cewa ƙarya suke innahum la fi qawlin mustari sai su kasa tsayawa akan akan abu daya dan kudi in dai waka ce to a ce waka ce mara kullum ko kuma an ziri ne a ce ziri ne kullum in kaza ne a ce kaza ne kullum kuma a cikin su ana samun masu hankali waɗanda waɗanda hankalinsu yana gaya musu a kai gaskiya ba waka bane wannan ba kuma bokanci bane wani abu ne san daban ne in Allah ya tabbata su imani idan Allah bai taimake su ba tofiki ne na Allah su gaba da kafircewa yanzu misali in ka kuma kalli kissar wadda ke shi a madina ne ma kissar kuyai ibn ahbab ahbab wanda mahaifin safiya kenan matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo madina shi malami ne cikin yahudawa kuma jarimi kuma jagora a cikin su shi suka taho suna cikin suka taho shi da dan uwansa suka zo suka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka manzala sai kuma tambayoyi suka ga hatimin nan da ke gadan bayan suka koma gefe ku yayyaci ma dan uwan nasa kai in huwa illa zalika annabi al-ma'thur fi kutubina yace wallahi annabin nan ne ba dake kira nan a cikin a cikin a cikin kira ta ibn hisham ce wallahi annabin nan ne ba yace ma anta nawil me kake nufin yi yace sau'adi ma halittu ya ce wallahi ga ba zai yi da shi ya rayuwa kaga rashin rashin dacewa ne Allah ya mushi irin shi ne kuma Abdullahi dan Salam shi kuma da zai gani ya tambayi shi kuma Allah ba shi dacewa ya yi imani kuma matsayin sa ɗaya abun Yahudawa kowa shugaba ne malami ne jagora ne a Yahudanci amma wannan karre ce shi gaba zai kuma ka yi dinga gaban nan har rasa rayuwar shi a cikin wanda aka kashe a lokacin da aka yi rigimar banu kai luka wanda ka ga shi ba ma faɗan ƙabilar ɗaya ƙainuka ba amma saboda makirci ya je ya shiga cikin wannan rikin shi ƙabilar su take wannan suka so su kashe annabi da bazin nabiyar wanda suka wurgo mushi dutse amma ya je bayan an yi ijla'in banin nabiyar ya zo ya je shiga cikin banu ƙainuka ya dinga zuga su a kai ga wannan bala'i to haka kalli ah, wannan ah, suhail ibn amr wanda shi ma ya zo ya ji wani shi sun tuwo shi suna ganin shi a matsayin ɗaya daga cikin arkanin fasaha a makka idan ya ci maganar manzala sai sama da ya ji ya ji ya ji ranar ya kasa komawa darun ladwa kawai sai ka gida inda ka sa a ce irin ka gama cakudin nan kafin dole za ka je ka buye sai ka dawo cikin haiti ƙwar'an ya gama takar da shi ya fitar da shi daga haiti shi ana ta jiran shi da fito ranar. sai da ji bacci ya huta ya dawo cikin haiti sannan ya dawo zarar ladawa aka ce me ka jiyo ce wallahi na ji zancen da ba taɓa inna alaihi da talawa wa innahu kaza ya dinga yaban alƙur'ani ya ce saharahu muhammadin kama sahara gaira shi nan, wani shi ma ya kawo yadda aka kama saura to haka suka yi ta wannan inkarin suka yi ta yi Allah cikin hikimarsa wannan inkarin shi ya shahara da al'amarin ƙwararren shi yasa labarin ya kai ko ina ka kaddara inda rana daya annabi sallallahu alaihi wasallam ya da sunna yake cewa a ta'rifuna min al-kadhiba suka ce la kaza kaza suka ce la yace to ni annabi inda ko yake to sadaka Allah azim mun yarda ba da labarin Qur'ani ya maka ya tsaya ke shi ke da su gaba da kyau sai wanda ya zo ya gani amma da suka ki suka kaje suka turje su da kansu ne sun kama hanya suka fi sha ko sun je gari kaza za su kaba da cewa wannan nan a garin ya ce wai shi kaza ne wani ya zo ruwa sai mu ji karfa ka saurare shi mu yadda ba da haka suka yi wannan da ya ci hikima Allah wajen yada alqur'ani da haka shi qur'ani kullu haka yake babu abin da zai karu da babu abin da mai inkari zai kara mashi illa armashi a san da wani zai ce ƙarya ne sannan za ka zuwa to wai me a cikin da ke ta sai su ci sai su karanta inda mafi yawan tura da suke musulunta ai ba wai da kasan musulmi aka ji aka musu wazi za su karanta maganganun wasu mulhudai ko su ji karyan wasu matattu ko sharrin wasu masharranta sai su kai bari mu jira abin da ke cikin littafin nan na musulmai sai kuma su ga shi akwai shirya to haka su kafiran makka suka koma gefe suka dinga wannan inkari suka dinga wataratan ukhra bi annahu sahir sayr ragama waqahu al-kabir fi waqtihi al-kabir fi qulubi bayan fa yana shiga zakatan wa kana aidan li hadith rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-karim التي كانت تتردد على مصالح الناس دور عظيم في سيادة الكلام وجماليته هكذا نسمع حديثة تنتيمة كفري وزن شوتة زنشي سورة النبي صلى الله عليه وسلم شين أفته العرب كباكي ديا كما الله يا باشي مجامع الكلم إذا كي أبا بلد أكا باشي أم باشي مجامع الكلم sannan an bashi wato salon zance mai ban mamaki ƙwarai da su kamar ta safal kula fawon rashidu da bi ƙotin khitaba haka wanda suka bi bayan shi Abubakar wa Umar wa Uthman wa Ali radiyallahu anhu ajma'in duk waɗanda zaka tarar a cikin su babu wani babawa wanda za ce bai iya magana ba ko wani wanda za ce idan yi magana fiye shi a madadin sa ko wanda in zai rubuta yana da wasu marubuta da suke taya shi ba sa bukatun kowa a cikin su jarumi ne a fagen fama jarumi ne kuma a fagen zance wa kad lahum mulahazatun fi naqdi siyarati kalami wa balagati zaga sa da maganganu ma da suka yi akan zantuttuka musamman Umar ɗan Khattab radiyallahu anhu mun karanta wasu a baya adi ila zalika al-khiyar allazi waqa bayna al-muhajirin wal ansar al wannan irin rigimar da aka yi ta sakifatu bani sa'id wanda aka yi a a lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu ita ma ta taimaka domin a wurin ma ayi wasu jawabai masu kama zuciya lokacin da eh, ansar suka ce minna amirun wa minkum amirun na umar ce na gama tsara zance zan tashi in yi sai abubakar ya yi riga ya yi magana da sauransu Da wannan hudurin da aka wajen su ma sun yi tasiri sosai wanda za baina ali wa muawiya haka nan siyasa da aka yi tsakanin halifan musulunci na hudu sayyidina ali radiyallahu anhu da kuma muawiya shugaban yan tawaye a wannan lokaci mutanen kasar sham Allah ya gafarta mishi Allah ya kara masa da shi ma wannan ma an haifar da hudubobi da yawa a kai don kowa na zuwa yin jawabi ga magoya bayan haka nan sauran masu goyon bayan wannan bangaren ma suna jawabi yadda ta gare yanzu misali lokacin addi'ai siyasiya ne lokacin campaign za ga akwai yawan jawabai akwai yawan waƙoƙi akwai yawan wani turnuku haka da mai da martani wanda haka nan ana ga lafiya ba a yi su to haka haka su ma wancan lokacin min al-umur min abrad al-umur addat ila bi balagati al wannan sa daga cikin mafiya muhimmanci abubuwan da suka bada suka sa aka yi aka bada muhimmanci wajen zancen kar kawai a dinga yin zance haka dan ba magana ce ga magana ba magana ce da ake so ta kama zukatan mutane da aka su mu'awiya su abu dan as da sauran kwamandojinsu za su magana mai kama zuciya haka shi ɓangaren sai na ali da su na abbas da su abin aso da du'ali da su amma su ma za su magana su ma mai mai da martani da kama zikata. suna nan kuma duk an killace su a cikin tarihin adab na larabci wa inda ma za al amawiyun ko umawiyun akwai zance da malaman nasaba suka yi game da wannan nasaba ta umayya na yi suna mutu makaranta wani abu kwatan kwatan haka a cikin alfiya ta iraki shin umawi ake cewa ko amawi domin dai shi ne, umayya kawai a ce umawi kar a canza gamma da haka kuma wato wato Abu Sa'ad Abu Sa'ad al-Sam'ani ne al-Ansar ya faɗa wanda ya rasu a shekara ta ɗari biyar ne da casa'in da biyu shi afuwan da da sittin da biyu a cikin abin da ɗinsa da shi da malam aljazari mai alluba fi tahdib al ansar duka suka ce umawi ake cewa haka haka shi kuma wannan as-sakhawi in mun tuna a cikin fatul mughi da yabo yana magana akan shawa na nasaba yayi magana akan annamari ibnu abdul barri kaga namari ake cewa da fataha akan nuni namari tare da cewa kuma nisba zuwa ga nimar nimar amma an zo za a ce namar al'annamar yake kuma haka aka ji shi a bakin a masu yara yace to haka kuma umayya amawi ake cewa da fataha haka ya fada a wajen kamar yadda yace haka ana cewa as-salami tare da cewa sunan daga silma ne mai kasara wallahu ala? saboda babu laifi ana iya faɗan kowane a ce umawi shine al-ashhar al-umawi ana iya cewa kuma amawi duba zuwa ga wannan magana ta waɗannan malamai wallahu a'lam yace to da banu umayya suka zo zadatul mulahazatul balagiyya bi sababi taqawwur al-khidaba wa tanawwi al-asalibi bayan gon banu umayya sai aka ƙara salo mabambanta na khidaba na speech saboda an samu salo wanda da ba a da shi da kutuba abin da aka sani kawai ta juma'a da idi da kuma an je jihadi yanzu kuma aka samu wani abu da ake cewa al siyasiya kutuba ta siyasa da makamantansu kama sahama intiqalu al-arabi da iqamatu fil mudini ila wujudi aswaq al-adabiyya kamar yadda kuma larabawa da suka bar wato kauyukan su garuruwan su da larabawa daga makka sai madina sai kuma kauyuka ce bani gadfan bani sulaim banu banu kaza da ire-iren su sai suka zo suka zama ƴan yan birni sai aka raya irin waɗancan kasuwanni na ukaza ka suke ukaza ta jahiliya an raya su a ƙasashen iraki musamman a kufa da basara da wasu ƙasashe na sha da an raya irin waɗannan kasuwanni wa fil abbasi ana nan kuma zamanin abbasiya yazo bada a tajwiru ilmin dirasatil balabiya wannan ne aka fara rubuta ilmomin balaga allati qamat ala asasi al mulahazatin al nakadiyya wanda su ma ilmomin sun tsaye ne farko a bisa wannan a salo na wato mulahara na naƙari ɗan kayo wasu masa'i wa kana awwala man bada bi tarif abu ubaida ibnu al-musanna abu ubaida ma'mar ibnu musanna wanda ya rusu a shekara ta 209 malami ne cikin malamai a wancan zamani kuma har ma yana da hadisi a cikin sunan abi dawud an bana mutu imam bukhari ma a wurare kuma guda uku a cikin sunan bukhari ya ambace shi ambato ta hanyar fassara gharibul qur'an domin mutai na garin wanda da wato kuma da gare shi ba amma yakan ambace shi ce qala abu ubaida ke kawo fassara ta neman wasu lafuza daga sahih al-qur'ani malami ne da ya samu matsala shi sa malamai suka guji hadisi a shekara ta ɗari da tamanin da takwas bayan hijira sarkin musulmi abu ja'afar mansur ya gayyato shi daga garin basara ya dawo da shi bagadaza ya zama babban malami na fada wanda yake karantarwa yake ba da darasi akan arabiya kuma ya rubuce-rubuce daga shi ne akwai idazar qur'an da shi yake ishara zuwa zuwa ga matsalar da ya samu shi ne an same shi da wani da wani nau'i nau'i na aƙida ta wato ta kawarita, kamar da malaman tarihi suka fara da kuma tuhuma da aka mishi mai nauyi astagfirullah ba na san bare tuhuma a akan tarihin malamai a wancan zamanin kusa kusa da aka tuhume su da dama da bin maza to an mai wannan tuhumar amma tuhuma ce kawai babu abin da akan zamanin barul abbas wannan muguwar ɗabi'ar ta yaɗu ne cikin mutane jama'a su eh, za ga akwai waɗanda ake tuhuma da ita wasu kuma mutane ne minan ashira don ba ka da hujja an dai faɗa cikin tarihi za ka faɗa amma dai Allah shi ne mafi san to wannan ya sa sai hadisin shi ba su farin jini ba amma malami ne mai hadisi ma'amar ibn al-musanna al-basri Allah ya gafarta mishi ya littafi mai suna majazul qur'an ko idan qur'an sun masara ala darbihi ulama'ul balagati al'akari sannan sauran malaman balaga suka fi sawunsa a fita aliki kutubi fi tsorin isti'arati wa tashbihi wal kinaya suka dinga rubuta da tafi akan musamman waɗannan matsayin guda uku al a at da alkinaya za a zo a magana akan su a gaban insha Allah amma ilmul ma'ani kun tuna an ana cewa balaga zubi uku ce akwai ma'ani akwai ah, bayan akwai badiya to wancan uku su ne bayan kamar da aka sani to akwai kuma ilmul ma'ani wanda faqad kataba fi masailihi mu'allifuna idda akwai malamai da yawa suke rubutu a kansa amma za ka ga a cikin littafin su ne na nahwu ko littafin na naqd ko littafin na balaga wa kana abrazuhu mafi shahara abrazuhu sibawai imamu nuhat sibawai da aka sani wanda ya rasu a shekara ta 180 waljani da amur bin bahar aljani abu usman shi kuma ya rasu ne a shekara ta da 252 waɗannan ana ga an sassan su ko mai lissafin albayanu wata biyi albayanu wata biyi littafi ne a cikin mujallar da biyu littafi da komai da ruwanka a cikin shi akwai balaga akwai adab akwai nahawu akwai fukaha akwai abubuwa daban-daban wa abu hilali da akai abu hilal alhassan ibn abdullahi al'askari fi kitabihi a sina a kai wannan littafin muhimmi ne kwarai a babin balaga kitabu sina a kai ne ma'ana alkitabatu wa shi'ir ya ce a sina sina bane kirki rubutu da kuma waka wannan malamin malamai suna cewa littafin shi nan kamar samari ne shi ya rasu ne a ƙarshen ƙarni na uku na hudu ne shekara ta ɗari uku da sittin da biyar abu hilalin ya rasu kuma malami ne iyakan kammala. musamman dai a ilmomi da ke da alaƙa da lugar arabiya da ta. to akwai malamai da suka rigaye shi wajen guda biyar da ya tashi a wannan tafin nashi ya yi aiki ne na kamar kace ya tace zubda na ayyukansu malaman su ne na farko akwai ibn salami al-jumai da littafin tabaqatu fusuli shu'ara littafan nan duka jama'a muna da su a maktabar nan zarara da salafiya duka ban cire maka ko ɗaya ba in dai an buga shi akwai shi alhamdulillah da kana yi ba ka je karatu tunda kai kitabun sana'a ta nan da ka san shi da irin dogon karin nan da ake wa irin kamar da irin bugurar da azhar mujallar jibi to akwai tabaqati fuhul shu'ara na ibn salami na jumali yana nan akwai ta haƙiƙin السيد Ahmad شاكر Ahmad Sayyidam Ashir Ahmad Muhammad Shakir hakikin sa na tabaqat kun sha na Ibn Salami akwai shi kanshi Al-Bayan wa Tabi'in sa na Jahi wanda shi ma mujallad biyu ne akwai naqd shi'r na Qudama abin nan abin nan abin nan Ibn Qutayba Ibn Qutayba ta addinawi shine naqd shi'r akwai al-muwazana na al-amidi al-muwazana ta amidi da kuma alwasita bainal mutanabbi wa khasuli ta aljirjani wannan tafan guda biyar to su ne kusan ka ce gabaki ɗayan su abu da al'askari ya samari ɗin abin da ke cikin a lissafin kitabu suna a ce alkitabati wa shi'ar da aka lissafi ne muhimmi kwarai bai yiwa mutum ya zama wato ya shiga ya shiga sosai cikin gidan nazari akan waka da adadi da nakalin shi kuma a cikin sunan da gaskiya bai sai dai kawai in a sharo tsaye na san da san da ake karatu sosai a duk mutumin da zai yi master a wani abu da ke da alaka da adadi ko nakadin waka to wajibi ne kan wannan tabu wajibi ne sai ya karanta shi ya fahimci shi domin primary source na sanin ita kanta nazariya tunanin ya shiga cikin kwalwaka wai ya ake mu'amalanta waka da zance na hikima ya ake gane mai hikima a cikinsa ya ake gane menene raunin da ke cikinsa na ta'alifi ya ake analysis ɗin maganganun yadda za a fito da sirrin hikimar su fili kowa ya gani duk wannan zai koya maka zai faɗa maka ƙa'idojin kuma za ka gani a aikace ko ba littafi ne da za ka ce sai ka karanta shi a gaban malami daga alif har ya'u a kana dai bukatar a nuna maka surorin da ke da mashi littafi ne na rafar kuma muhimmin littafi ne kwarai shi wanda yake so ya iya harkar nan yana da cikin in zai fara tare da rai samun zafin mai karanta shi kar kawai ka ji dama ba a yi ka ba a yi rawanar mutum wana ce kuka ji kawai kuka ji ka kiɗa kai maka dangane kar ka yi وعبد القادر الجرجاني الذي كان له كتابان سوى دلائل الحجاب وأسرار البلاغة عبد القادر الجرجاني شيرا الجرجاني أو دلائل الحجاب وكما أسرار البلاغة وأما ابن البديع فكان أول من كتب فيه عبد الله بن مقتد حليفة عبد الله بن مقتد حليفة بنو بن العباس شيني ولا حليفة دي وانا ايدنا عملت انتنا شكو رانا ايها كانت اشي وشكري وسئن تاوي سكشي dama mawaƙi mu masani na adabi ya da littafi da yayi da suna ainihin wato albadir summa qudama Ibn ja'far al-katib al-baghdadi shine littafin shi da suna naqd al-shi'r qudama Ibn ja'far ibn nashi shima ya da muhimmanci kwarai ko kuma na baya bayan shi shine Ibn rashid al-qazwini li al-umda al-umda fi sina al-shi'r duk waɗannan da ba ka gani na ambata akwai su a maktabar mutadarra da salafiya wa lillahi hamd in ba baka same su a nan ba saboda aga littafin littafin arabiya nan ba a cika kula su za ka halayen za ka kuma lalai sun sa su a wani akai ko wani lungu ba an fi gane mana na abin nan na hadisi na fikihu na aƙida wanda za a iya musu a jirgin ma a kansu sun fi kasuwa wanda za a jansa a gefe mun ka tafi labirari ba za a samu a nan fatin na arabic ko kiyaye duka a kunsu kai ba ma sai ka je da nisa ba yanzu yanzu nan kana google za ka samu kwartus din su pdf ka sauke a wayar ka ko a computer ka sai ka fahimci littafi yanzu ba a cewa babu sai wanda bai tsaye da za a samu shi ba ɗan kaɗan da masu shi hanyar da suke suke ruwa ba sa bari a kwafi ɗan kaɗan ne ta wallahu musta sai mu tsallaka ko al'adam ah, mun ji cewa a ah, tarihin jirafin tarihin adab ta kasu zuwa gida uku saboda akwai a shi'ar akwai al akwai al yanzu kuma na so mu ji irin yadda malamai masu masana a kan tarihin adab suka raba usulul adabi al-arab yace yuqaddimu mu'arrifu العدد العربي أصوله عادة إلى الخمسة التالية آه مثلا عدد اللاربسي تتاريه ذا سنة ربا wato zamanin bincike game da adabin larabci zuwa gida ne na farko shi ne akwai al'asar gari wato zamanin maguzanci kafin musulunci ke wa yura da biki dalika al'asar ya ashe fi jaziratihim qabla zuhuril islam idan ka ce al'asul jahili akwai alma'anin zamani a cikin sa kuma alma'anin makani wuri da lokaci wuri shine abin da ake cewa tsibirin larabawa lokaci kuma shine kafin musulunci saboda a wannan lokacin kafin musulunci babu larabawa a ko'ina a duniya sai a wannan wajen iya al'ummar larabawa a iya iyanin zitul arab wato yanzu kamar kace da Saudi Arabia da Bahrain da Yemen, da Kuwait da makamantansu wannan yankin su ne ake cima zitul arab da wani islam kafin musulunci wakalin da na hawa karnin wa nufin shekara kamar 150 baya kafin musulunci qabla al-bi'sati al-muhammadiyya ala sayyidi abdul salam wa azkar muslimat wa yantahi biha kuma sunan zamanin ƙarshensa shine bayyana musulunci bayyanan musulunci ta kawo ƙarshen zamanin maguzawa a gaba za a yi magana akan bisa ke cin shi zamanin maguzawa shine na farko wannan wannan rabawar an lura da wasu hawafi da wasu wato characteristics wannan suka bambanci tsakanin kowane zamani da na gabansa ko na bayan to daga wannan lokacin sai kuma aka shiga abin da ake ce masadarul islam wa asul bani umayya an hada su guda biyu saboda kama da suke da juna asadar bi ma'ana bidayar islam ah, yabda'u asru sadr islam bi zuhur islam fi dinil daga bayanan musulunci a makka din nan shine farkon musulunci wayan tahi bi sudur daular umawiyya kuma wannan farkon musulunci yana karewa ne har zuwa rugujewar daular bani umayya fi dimashqa ah, a cibiyar ta dimashq على يد المستودع من دعاة بر الأبار سنة 32 والمئة za a gudu tsire ne na zamun aka haɗa su guda saboda kamar su da juna farko dai akwai asirin nubuwa zamanin annabta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake dauke da shekara 23 shi ma za gida biyu kace akwai al da al-ahadul can goma sha uku a makka da kuma goma a madina baya ga wannan asulul nubuwa sai kuma asulul khilafa a rashida shine zamanin halifanci nan da waɗannan halifofi guda hudu Abubakar Umar Uthman Ali radiyallahu anhu kaga shi ma za ka iya raba kowanne ka ce asru khilafati Abubakar asru khilafati Umar asru khilafati Uthman asru khilafati Aliyu, kowanne za ka iya raba shi an kasu. amma da ana haɗa su a ce asulul khilafa wanda shekaru talatin ne kamar da rashin Allah ya faɗa a cikin hadisin muslim cewa al-khilafatu min ba'di 30 am daga shi kuma sai asul bani umayya wanda shi ne ke dauke da kaso mafi tsoka shekara biyu. shi ma kana raba shi zuwa gida biyu akwai asrul al-sufiyaniyi ko kuma asrul marawina kamar da suke fara. asali sufiyani su ne shi mu'awiya da ɗan shebiri da mu'awiyar sani su uku daga nan kuma sai marwan ko ibn hakam da shi da ƴaƴan shi su hudu abin nan da ƴaƴan shi da jikokin shi akwai akwai akwai marwan shi kanshi akwai abdul malik dan marwan shi ne ke da ƴaƴa hudu a cikin halifofi akwai Hisham da Abdul Malik akwai Suleiman da Abdul Malik akwai ah, Walid da Abdul Malik akwai Yazid da Abdul Malik waɗannan su ne suka cinye shekaru mafi yawa a khilafa ta Banu Umayya sannan kuma bayan su akwai daga nan ne kuma aka samu rauni ah, abin nan ah, ya biyo bayan daula to waɗannan su kuma su ake cima banu umayya gaba ɗaya su halifofi ne za a goya magana a kansu suka zauna a kan halifanci har zuwa na ƙarshen su wannan shine Muhammadu al da ake cin shi wannan a daula ta kawo ƙarshe a shekara 1930 lokacin da aka samu wata guguwa ta tawaye wadda Banu Abbas suka goyi bayanta kuma aka yi ta da sunansu wanda suka jagoranci wannan tawayen galibinsu farisawa ne mutanen a Khurasan daga cikinsu akwai abu salama a abu muslim al-qurasani akwai abu salama al akwai qahtaba da naman ta oke abdullahi ibn ali eh, shi babban su su su abu jafar masu wannan hudun su ne manyan kwamandojin wannan yaƙi ana ce musu musawwida musawwida masu baƙaƙen kaya saboda kayan su baƙaƙe ne suke kuma ma baka ce rawanin baki ne har bayan ma an kaba dole birnin abbas tutar ta bakace ce sai su musu alamu da a tarihance suka ɗebo gayya ba ɗan ƙanƙanuwa ba suka dinga kisa sun yi kisa na wulaƙanci ba ɗan ƙanƙani ba sun yi kisa na cin amana ba ɗan ƙanƙani ba musamman a dimashka a cibiyar daular banu umayya wani lokacin suka shiga cibiyar hatta makabartan sarakunan bani umayya sai da suka dinga tone ta suna wulakanta ragowa gawoki in ka kanta a tarihi za ka ga bayani game da alal misali Hisham da Abdul Malik wanda aka samu gawar shi lafiyayya ba ta lalace ba. cewa ya fi shekara 40 a lokacin da mutuwa haka suka kona gawan nan sai ta zama toka suka dinga taka tukan suna ɗiba suna sheƙe ta suna wasa suna murna suna rawa suna kira saboda kawai shi sarki ne na jam'iyyar adawa kenan da a ce ko ya fi kama da siyasa a Allah shi kyauta sannan suka ba mutane da dama amana cewa ba za su musu komai ba amma suka miƙa kansu suka kashe su suka kashe suka kashe sun zubar da jini ba ɗan ɗanka dole banan abbas ta tsaye ne kan zubar da jini haka nan kuma ta ƙare ne shi ma da zubar da jini ai da aka kafa ta da zubar da jini haka kuma aka ƙare da ta ƙarshe da zubar da jini Allah shi kyauta al'asur al shi ne na uku wa ubi ya ne dole al ba ba'da hilal dawla dole mawuya shi kuma wato ya fara ne bayan kafo dole al-abbasiyya da ta kawo ƙarshen dole banu umayya a wancan shekarar da muka ji وينتهي باستيلاء الفلاق على بغداد وإسقاطه الحكم لحكم المعتصم بالله آخر خلفاء العباسيين وذلك سنة 56 بعد المئة الثالثة للهجرة ثم بنو العباس sun kafa gwamnati za ka isa ita ce gwamnati ta biyu a daular musulunci mafi a tsayi a tarihance bayan daulatul a Usmaniyya ta ƙasar Turkiyya wannan daula ta wadda ta fara daga sarki halifa na farko shine abu abdullahi safa da kuma abu jafar mansur da 'ya'yan shi su mahadi da 'ya'yan shi su amin da su ma'amun da 'ya'yansu na bayansu da na bayan bayansu har zuwa kan almutawakkil alallah wanda da ya mutu aka ce wannan shine hayati asalin kuwa ga daular daga nan kuma ta shiga ta shiga cikin imuwa ita ma wannan daula ta banu al'abbas an samu da dama daga cikin wasu ‘yan ba na na'iya sun yi kasa-kasa da ita wasu ma wuraren suka fita daga cikin umarninta irin banu hamdan a ƙasa shims irin salajika a ƙasa furs irin albawai a ƙasa ainihin iran ta yanzu irin ah, ah, ah, abin nan alfatimiyun a misra ga sunan ne rigingimu iri daban-daban da kuma na cikin gida wanda ba su shi ne muka zama ga harifa wanda an naɗa shi kwana da duk hours an kashe shi aka samu kuma wato wasu suka zama sun buga gwamnatin karfi irin kabal nan da ake cewa an yi kabal sosai a dole birnin abbas wanda suka mai da sarakunan kawai yadda shiga sarauniyar da ta ingila ta tarasu ko yin sarakunan mu na ƙasa hausanin nan wanda ba su da wani tasiri in ban da bikin hawa na sallah ko daba ko kuma a jego su ta albarka a wani amma ba su da executive power ba su da kotu tamki da haka su masu gaba sarakuna sai dai mawuki kawai shi ne kamar hawa ke abinda kawai ke. wannan daula ta ci gaba ita ma ana raba ta gida biyu akwai Dawlatul Abbasiyya kula akwai Asaniya za mu zo mu ji abin insha Allah watan tahi wayan tahi wannan zamani na dole abbasiya yana karewa da kila'i hulaku ala bagdad ko wani wani shekanin ta kadarin matsiyacin mai zubar da jini Shi shine hulaku ɗaya daga cikin ja'iran mutane guda biyu a tarihin kita wanda Allah bai wasu irinsu ba a ja'irci a wannan zamani dan ka karanta tarihin wannan ahada na tatar ka so ka gansu kamar kana gani to babu inda za kuma kamar zafin alkami na ibn al-asir da littafin asbabari shi ibn asir ya rayu ya ga abin da ya shi da kan shi yake cewa inda ba dan ma dai kada wato ya zama ya ci amana ilimin da ya sani bai ce me amfanin rubuta tarihin karewar musulmai da irin bala'in da Allah ya kunshi yace ni ba ina ganin kiyama ta kusa ba a lokacin ba abin da ke gani kenan kawai kiyama ce wallahi da ma wani lokacin kana karanta ne wala sai kan duka sai dai baka da imani ga ga irin rashin imanin da ake wa musulmai ba ma musulmai ba gabaki a duniya wato ta kar jama'a wasu al'umma ne da ya kamata lallai a ɗaya a san suwaye su da irin bala'in da suka haifar da musulmai haka kawai rana a tsaka wasu mutane da ba san ko su suwaye ba ba su da wani tarihi kawai suka kullo suka zama duniya ba lafi tun daga wani da farkon dai shekara ta ɗari shida bayan hijira kamar shekara ta ɗari shida da hudu aka fara jin ɗuriyarsu sannan suka ce ta. kuma su kansu ba ƙabilu ne ƙanana daban-daban a can yankin ƙasashen mongolia da tatar ɗin ƙabilu ne daban-daban jinkirkan ya dinga yaƙarsu da ƙarfin tsiya ba dan Allah ba zai da haɗa kansu yau da su al'umma guda ɗaya ya karya daular da ke ci a ƙasar sin a wancan lokacin shine fa yana jiyo labarin ai akwai wasu al'ummomi a gabashin duniya suna da suna da ma'imariya suna da ci gaba na gine-gine suna da ci gaba na tsarin rayuwa suna da ci gaba na arziki suna da addini suna da mai su shi ko duk sai ya mai da wannan sashen gaba ki da karkashin daular abinci mai kyau ba su sani sarrafa abinci ba su sani ba yadda ake sarrafa misali kayan noma da hatsi da nama a yi abinci ne daban-daban duk wannan ta sarrafa ba su san shi fasahar yin sitira da auduga da sauransu fitar da sun shi a wancan lokacin suna yin sitira ne da fatar damusa fatar damo da sauransu wato wasu barbarians amma da yake lokaci ne na jarabawa da Allah ya jarabci musulmai suka ƙi haɗa kansu haka tar suka dinga halaka al'umma akwai sanda aka ce fa ba ta tare kwaya ɗaya, sai ya shiga gida ya samu zane sun gaban layi yana yanka su kamar kafin turawa babu wanda zai iya ko da Allah ya taba wanda zai yi sai dai kawai su kwanciya yana yanka su kai mace ma ta mace da ake sa ke kowa ta ce fara fitari a wani. shi Allah ya ɗaura wa al'ummar duk duniya tsoron waɗannan da suka dinga zalunci suka ci gani kaza suka ci gani kaza suka ci har suka iso ba gada. kuma da haɗin bakin la'anannan wazirin na ibn al-alqami da zaka ji in eh, kana karanta ibn kasir ya mushi mugu a da shi da kawai saboda fasikanci irin na ɗan shi'a da kuma tsabarajen kwaɗayin mulki irin na ɗan saludu so yake wani an karya musulmai an karya dole musulunci shi a bashi shugabanci da kuma tsabar wato taƙa'usi da rauni na shi kan shi halifa kuma halifa ma ana wannan bala'in yana san yana yana tsakanin ƴan mata bayi suna rawa suna suna kira suna waka aka zo aka dinga kashe mutane gaba kai abu babu da kanci ba aka yi ma bagadaga ya fi shekara uku to shi wancan ya mutu tsara. ko da ya mutu suka yi ilanin ma ya mutu sai da suka shekara wajen biyar suna yawo da gawo shi ba suna neman tuba da kiyar ta, daga baya suka haƙura suka rike sai wannan na shi molako ashe kuma a shaddu minhu ba'ata ya fi wancan rashin imani da rashin tausayi yadda kake ganin irin abin da ake ta shekaru suna yi haka wasu ne ba kowa yin kawai kawai fara imani ya zo ya su ya ci kaza ya ci kaza har iso bagadaza bayan ya shekaru kamar biyar suna murakala da wancan ibnu alkali yana ba shi labarai na sirri game da bagadaza sannan kuma biye wa sojojin musulmi ritaya aka daina ba su albashi aka cire musu wani muradin ya zama a iya bagadaza fa wanda ce asibiti duniya ga baki daya ba a da sojoji wanda suke kwambatan guda dubu talatin babu wanda ke cewa yan shi an gare ma za su yi wargaza su ba su ji ba dai yankan da suke da taurin za su yawar gaba saboda babu albashi babu makamai babu ba shi ne rabin fara sojin najeriya ba albashi mara kyau bindiga tun tana cikin fitar sannan an kashe mutum babu wani abin nan babu wani incentive kawai dai ana dai zaune kawai ana da neman na abinci so haka aka zo ka tarar da bagadaza wani da haka sarkin ya yadda zai fito ya zo tattauna da shi suka fito shida wajen mutum ɗari bakwai cikin manyan mutanen garin malamai da attajirai da alarmomi da kwamandoji duk wani mai faɗa a ji aka fito su haka aka dinga kwantar da mutane ana yankawa kamar ragunan layya a wajen aka yanka jikoki wani zozi malamai ne guda uku a rana aka yanka su aka yanka su ga baki daya shi kuma halifar suka lallabe shi a cikin wani kafin suna da wani gudun cewa ba a kashe sarki a zubar da jini sun kashe sarki sun zubar da jini bala'i zai waka wasu haka suka dinga tattaka shi a cikin wannan bargon da dawakansu har ran shi suka je suka wurga gama gawa a cikin kogi ko zanayi da ba shi sannan hulaku ya ce wasu dujin shi waɗanda dama gaba ɗaya hamadiyun 'yan jini ga na kashe mashaya jini ya ce musu na halasta muku garin nan kwana arba'in ma'ana ku suka ku shiga duk abin da gwada maku domin ku suka tinkari garin baka daga wanda a lokacin ba gari ne yana da al'umma sama da mutum miliyan ɗaya da kamar ka ce birni kamar misali kamar kaduna ko kano ko jos ko bauchi ko sokoto birni cike da mutane ko musulmai da dukkanin al'umma suka shiga garin nan nan fa suka dinga kisa suna ƙonawa suna yankawa suna fyaɗe suna cin naman ɗan adam suna duk wani ashararanci da kake ji irin wanda amerika ta dinga yi a iraq wa afghanistan ko makamantansu abin da suka dinga yi wallahi kana kanta suka yi kuka haka suka yi suka yi wannan suka suka zo suka suka fasa masallaci a jami'ar jami'ar Mosul suka kona shi suka shiga ciki suka yi hakin inda wakansu. su suka zuba giya a ciki suka sha suka lalata maktaba ta na yake ci mata abin da daru shikma wanda ke dauke da turas ɗin musulmai ƙarni shida littafi ya fi mujallabi miliyan ɗari a cikin suka ƙona wani ɓangare suka kwashe wani ɓangare suka dinga zubawa a cikin kogi shine ake cewa a labarin sai da kogin ya zama yadda kasan kalar kalan an wanke an wanke rubutu ne da ake ake shan rubutu haka wani wurin ma sai da littafan suka taso a cikin kogin kana iya takawa da doki ka wuce ruwa ba zai ba zai ba zai ba zai yi da kai ba abin zama babu daɗin ji waɗanda mutane sun mutane sun yi wa musulunci barna shi ne ibn ibn asiri ke cewa wallahi wallahi sai da ya rantsa ci da ba dan alƙawarin Allah cewa musulunci sai ya kai labari da an gama da musulunci gaba ki babu wata al'ummar za mata wannan abu da saura amma Allah ya yi alƙawarin mutunci sai ya fi ƙarshen duniya da kuma biyo littafan akwai kwafi ɗinsa a wasu garuruwa musulmai sun zo daga wasu garuruwa sun karanta sun yi riwaya sun kwafa sun tafi da su alal misali yanzu tarihu bagdad ana aka rubuta shi yana nan a garin wanda ya rubuta shi ya rayu mutu a garin haka ire-iren tafai da dama na tafsiri da tafan hadisi littafan sunan imam ahmad ibn hanbal su waɗannan littafan ibn abi su ibn jawzi duka malaman da kake da ana faɗawa mutanen iraki din nan mutanen kufa da basara da mutanen bagadaza da mutanen tamira duk waɗannan malaman na hawo da fiqhu da usulu da shafi'a nan duka suna na awalin magana banda kuma littafan fassara wanda ta fassara daga yarurrukan farisa da ainihin wato makamantarsu duk suna nan a wannan maktaba amma aka aka gurgu Allah sannan suka tafi makabartu na musulmai ma suka dinga wulakanta kabari da ma kai Allah sun ta'addanci ba dan karatu abin babu da jama'a kawai za ga in ba tarihi biyu kai ba za ka taɓa jin wani wanda ke riki shi musulunci yana faɗa wannan abu ba dan ba abun faɗe bane ba abin faɗe ba kama a ce an yi an yi wata dattijuwa ne a garin ku fyaɗe ka je kullum kana ba da labari ka ce an yi kaza ba sai dai shi ma ne kawai amma dai da mutunci da bukatu kana bane sai dai a gaban alƙali ne an kira ka shiga to haka take musulunci wannan tsaraicin Allah ya taimaki musulmai bayan yan shekaru a mutanen ƙasar Misra wato Mali su su da su su abin nan su su aibar aibar karga su su da su wancan albandar a baibar suka haɗa rindina suke rundunar ainihin janus wanda suka yi wa duniya maganin waɗannan shida duk duniya ana jin tsoron su ga baki ɗaya musulmai da kiristoci da kowa tsoron su yake ji su kuma waɗannan kawai suka tankare su suka ce ba zai yiwu mu bayi ne da kuɗin musulunci aka siyo aka mana training muka zama manyan mutane muka zama jarumai dole mu biya musulunci alfaman da ya mana su ne suka tinkari waɗannan kafirai suka haɗu su a ainihin jalu a ƙasar a ƙasar falastin ta yanzu suka yi maganin su sai da suka kashe su an akiri sama da mutum dubu goma na musulmai suka tinkari waɗannan arnan su sama da mutum dubu ɗari da arba'in kuma suka kashe su an akiri gaba ki ɗaya kuma an tabbatar da a musulmai mutum dubu biyu ba wanda suka mutu suke dubu biyu Allah ke ikon sa ba musulmai wannan nasara daga ko ina a duniya sai da aka dinga zuwa ana musulmai murna a ƙasar misra ana kawo musu eh, tukuici da kyauta ana musu addu'a Allah ya saka musu alheri saboda wannan yake da suka musulunci suka wa duka duniya ma gaba ɗaya dan ina jin sharri da kan da ma ya wuce sharrin Amerika ba wallahi kana karanta tarihi saboda su ‘yan zubar da jini ne kawai ba su san kwai banban da zubar da jini da lalata gari kun ci gari da yaƙi to ku bari ba ku muri garin ma don ba ga dada dan can bayan sun ganga duk abin da rasu ba su kansu sun kasa zama a gari domin da aka da suka yi ilanin amma cewa to an gama kisa kowa ya fito mutane sun suka bar fitowa mutane ba su kare ba wasu fito daga tsofaffin makabartu wasu daga rijiyoyi wasu daga cikin filin wasu daga ramuka wasu daga wasu eh, abin nan kogo na duwatsu haka mutane suka dinga fitowa wasu ma sun fita daga hayyace yunwa da bala'i da warin gawa da hayaki wasu ana suka dinga suka ci gaba da mutuwa kuma sun fito da su ne suka ce to ku zo ku yi jana'iza ƴan uwan gawa tiliyan da ka san abin nan site na gini da ake zuba yashi haka gawa wasu akan wasu haka aka dinga jin gawawakin nan ana tun ana rufewa rufewa ta gagara sai aka koma kawai sai dai ana watsa su cikin kogi wasu cikin rijiyoyi wasu kuma sai a samu gida wanda babu kowa a zuba su a ciki kawai sai a rusa gidan akan su haka aka dinga gawawaki sai da shekara wajen biyar dan adam zai rayuwa a bagadaza saboda warin gawa da warin riɗewar jikunan ɗan adam annoba ta yaɗu a yankin Allah shi ta wannan shi ne tarihin karewar dole banin abbas daga nan musulunci ya rasa wasu hilafa su take amma a duniya domin kafin nan da shekaru kamar ashirin an riga an karya andalus su su alfonso da isabella an karya andalus aka zo aka karya dole banin abbas a nan bagada kaga an karya musulunci a gabas an karya shi a yamma to kuma amma Allah cikin hikimarsa sai wata daula ta tsuru a magribin arabi ta su yusuf ibn tashfin daular murabitin ta taso ita kuma sai kuma wannan ta misra da sham ta ainihin abin da daular daular mamali sai kuma wata ta sake tasowa a can ta bangaren kasashen ita ce daular banu hamdan ta ƙara tashi bayan da ta mutu amma da musulunci ya rasa daula amma sai bayan wasu ɗan shekaru da aka kafa daula ta Usmaniya a ƙasar Turkiya za mu zo ah, magana a kanta a gaba da insha sai gashi nan ma yace asrul atrak wal mamalik wa yabda bi qiyam dawlat al mamalik allati bada'at bi imarat al mu'id aybar al turkmani ala aqli silsilati min al iqtirabat al siyasiyya allati hadathat ba'da mawt al malik salih ayyub ah, wa yamtaddu إلى دخول حملة الفرنسيين بلاد مصر سنة 20 و 100 wanda ya ce ne wa wannan daular an haɗa su ma guda biyu akwai atrak a gabashin can a kasar turkiya sai da wanda daula ce mai faɗi ta musulunci waccan daular ta sha hawari ta kasar ta saladika ita ne ta halifanta na ƙarshe da ya rasu sai kuma bayi da aƙin bayi da wanda rasu gaje shi sai wani bawansa ne da ake ce ma arqubul ko qurtubul ana sabani game da sunan shi sosai wanda aka yi shi ɗin nan da ke tunan akwai khayal yayi yawa a cikin sa ya saba abin da aka sani a tarihi in cika abin da khayal wannan wannan wannan bawon nasa shi ya ci gaba da jihadi ya fada da daular. shi kuma ƴaƴan shi da jikokin shi ɗansa dai wanda ya yi shahara shi ne Usman wannan Usman ɗin shi ya kafa daular Usmaniyya ba wannan ta Najeriya ba dole Usmaniya ta Turkiya sannan kuma aka samu wani jikanta a can gaba shi ne Muhammadu Fatih wanda ya ci Constantinople da yaƙi ya ɗauke wato Asumata zuwa Constantinople wato abin da kenan a yanzu Istanbul daga nan kuma daular musulunci ta dinga faɗaɗa sai ta ta cinye kusan biyu bisa ukun duniya a lokaci. sai zama tana da faɗin kilomita kwaya miliyan biyu shine faɗin dole duka yankin roshe ɗin nan gaba ɗin shi sai da makasar kasar musulunci georgia austria hungary ita kanta rasha ɗin da ina ne da ina ne da kuma can gabashi har zuwa china har zuwa afghanistan har zuwa turkmenistan zuwa india duk waɗannan daularin sai da musulunci sun yi har kuma zuwa nan afirka har zuwa da libya bakin sahara inda ya ba su wahala shine yammacin turai Ƙasashen yanzu misali da kake faransa da jamus da ingila da albania amma har italiya ma ƙarƙashin su ke, dole su kiliya sai kuma nan yammacin afirka inda yake dole ta gangaro har zuwa wani yanki na nijar ta yanzu sannan kuma suna da fahimtar juna da daular kanan barno sanar Najeriya suna da murasala a kanunsu da wani cikin halifofin da bani abin da Usmaniya. Da ce kuma ɓangaren Turkiyya ɗin al'amun ɓangaren Mamalik, shi aka ce Mamalik jam'u mamluk wato bayi da kasar. Akwai wani akwai sarakuna a can baya tun daga dai kan a wannan almotokin da na bayan shi da kuma musamman sarakunan yankin sham da misra bil akas wannan almaliku salih ayyu suna da yawan siyo bayi ƙanana tunda ana cinikin bayi sosai a lokacin su su kasuwa suƙun na kas sai je siyo bayi rana ɗaya guda dubu amma zai siyo ƙananan yara ne da ƙananan 'yan mata wanda suke da ƙananan shekaru in yabo ya da makarantu da ya kafa sai a zuba su a ciki a koya musu kasa alƙur'ani akwai musu sunna a musu musulunci sannan kuma a musu tunisiyya wato kamar aikin soja kenan sai su taso suna da moral irin na sojoji suna da training irin na sojoji kuma suna da ilimin addini idan sai dinga amfani da su a mukamai na gwamnati su ne malaman makaranta su ne 'yan sanda su ne marubuta a ofisoshi su ne ma'aikata a hukumar tara zarka su ne sojoji waɗanda suke kwambata su za a tafi yaƙi to su ne suke kewaye da shi za ka samu su iktirabat almaliku salu ayu ya tafi shifa yana yana yaki da da biyu kiristoci masu jihadin kirista sai ya mutu ya mutu kuma ɗan shi yana can wani waje da kafin ɗan shi ya zo sai waɗannan mamalikin suke kewaye da shi sai suke shawara sai suka ci gaba da riƙe waɗannan ɗan mulkin ɗan ya zo suka bashi. shi amma ɗan lokaci ƙanƙani sai suka lura wannan yaron yana musu gani gani kawai suka yi shawara suka kashe shi da kansu suka lashe kawai suka kashe shi bayan sun kashe shi sai kuma suka nada matar uban ita ce shajaratu dur suka nada matar uban sarauniya a gwamnatin musulunci sai duk duniya musulunci ce balle yadda ba har halifa da magadaza ya yi kuma da wani zance na istihzai cewa idan kun rasa namiji kwaya ɗaya da zai yi sarauta ai sai ku turo baka da a turo muku da namiji wanda zai sarauta amma ba fara ɗaukar musulmai sarauniya mace ba to da pressure ya mata yawa da ita da magoya bayan ta ƴan ta sai ta yi shawarar to bari ta auri ɗaya daga cikin su ta ba shi sarauta eh, ya zama dai amma ita ta dinga eh, mulkin yin wara hijab ita za wannan eh, aibar albanda aibar ɗin nan a turkumani izu aibar ta ce ta aure shi shine sarki ita kuma matar sarki amma irin mai karfin fada a cikin kafa sarki ko da ake cewa to amma sai ya iya da wannan kafa sarkin ya da wata na kawai ta kashe shi yana wanka a bayi ta shiga da wuka da zarma mashi a gadon bayan shi da ya mutu shikenan kuma rigima ta dawo danya har aka zo aka sake saka wani mai suna kudus shi ne wanda ya yi aini zalu aini zalu kuma da aka saka shi ya ci gaba da ya sa aka mata hukunci daga baya shi ma aka shi ya dawo daga aini zalu ɗin sabba bai ma iso misira ba kwamandojin nashi shi suka aka shi mutumin da ya mutunci wannan aikin jama'a kuma wanda aka yi aikin tare da su an baro sham ba iso misira ba a hanya suka kashe shi suka mushi kadur suka kashe shi to daga nan ne sai wancan ya hau wanda ake ci mushi baiba to wannan mutumin jama'a yana da cikin ban sarakuna a garin musulunci wanda zaka ce khalaqu amalan salih wa akhara sayya yayi yaki da kafirai tsakanin kiristoci da tatar sama da yaki 60 ba a taba cin nasara a kan shi shi ne zaka ce din yaki ya dawo alkyabba da ya saka sai zai karkaɗe ƙasar a cikin wani kwando yana tara kasar da kurai yaƙi da ta shafi jikin shi da ya mutu wannan ƙasa ita aka kwaɓa aka yi tubalin da aka rufe kabarin shi irin tubalin da ake rufe kabarin yawan ya ce yana so ne ta tafi da lahira tare da shi saboda yawan ƙasar ta ce abin da za a kwaɓa a yi tubali da ake rufe bakin lahadi to haka yi dinga wannan yaƙe yaƙe ya dinga yaƙe-yaƙe amma fa yana yana kashe da kusa da shi duk wanda ya saba mai za a tafi a kashe harna in ka zo kai ba daidai ba kai ma kashe ya take da wurin mamali wannan har zuwa shigowar faransawa ƙasar misira wanda zancen yana da yawa ana ganin garin gashi a gudu zancen gashi ba a so yawa kuma yana yin yawa saboda mai yawan bari mu saurara a zancen Allah ya kai da sunan gashi Allah wa sallallahu wa sallam ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama wa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum